بل يريد الإنسان ليفجر أمامه kawai dai mutum yana so ya ci gaba da yin inkarin tashin alkiyama ne domin ya ci gaba da aikata fajircinsa a nan gaba ba tare da wani abin da zai tsoratar da shi ba